rayuwar su da aka ba da a yi ba kawo والمكان اللي شيء بس المرات درجة مرات كان هناك شيء يقولي قام يرجع من إلى أكثر شجارة فونا كل شيء أقول إن هذا يقول شن شن قالوا ولا اللي وانا ما بيجي قال لك شكرا لشكرا لا أقول Amma amana mutunci ga daraja ba wai a yan rafi kawai ba a dukkanin tawajen nan ba da bakiyar da yau ba ta tunanin ina za a yi kara zaɓe wannan ba zan su ba kama ka san wasu zuciyar kare shi ba na ɗan kore su a cikin su ba suna ba shi kuma ba zuciya idan kuɗi aka samu yawa ba me za a ci wannan wurin makoshin waye da za a haɗe abinci shi kansa matsala ne kai ka san waye na da abinci shi a waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na darasi musamman a shugabanni da za su faru nan da ba da suke ko dai da layar haske ko da layar kowa yana da amma dai babban abin jin daɗi shi ne yanzu ga layin ya fito sannan mu muka yi namu muna kyautar kan cewa nan ne alheri a taimaka wa jama'a jama'a su samu nutsuwa jama'a su samu aikin ne su samu ilimi a zauna lafiya waɗanda